Tun fiye da shekaru goma da suka gabata masu ababen hawa da ke zirga-zirga a kan hanyar Kano zuwa Babura a jihar Jigawa zuwa babban mutum da ke iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ke kokawa game da lalacewar titin tare da jan hankalin hukumomi game da mahimmancin hanyar. Honorable Nasiru Garba Dantiye tsohon wakilin yankin Babura ne a Majalisar Tarayyar Najeriya ya ce ya sha gabatar da batun wannan hanya a zauren majalisar amma bai kai ga cimma nasara ba. yana mai cewa duk da kasancewarta mallakar gwamnatin tarayyar najeriya gwamnonin kano da na jigawa na da rawar takawa game da makomar hanyar wannan hanya boda ce da niger boda ce zuwa mali zuwa libya har zuwa turai a yanzu halin da ake ciki ana fashi a wannan hanyar saboda kowa ya guje ta ba za ka ga kowa ba ana mutuwa saboda irin haɗari da ake yi saboda ba ta da kyau wannan abu ne wanda muke kira ga gwamnatin ta jihar jigawa da gwamnati ta jihar kano su yi abin da ya kamata su gyara wannan hanya domin muhimmancinta gwamnonin nan za su ma magana akan cewar babu kuɗi kuma waɗannan jihohi na kano da jigawa suna ɗaya daga cikin gwamnoni na arewa wanda ke ba sa samun kuɗi isassu wanda za su yi aiki duk mun san wannan amma ai akwai wata hanya wadda za su iya bi su yi wannan hanyoyi gwamnatin tarayya tana ba da dama ga jihohi su yi hanyoyi waɗanda suke muhimmai su je su yi bayani a mayar musu da kuɗinsu. Hakan ce ta sanya na tuntuɓi gwamnatin jihar Kano kuma Alhaji Idris Garba unguwar Remi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar na cewa. In ka dubi yanayin hanyar yanzu dole ka tausaya mutanenka wanda suke amfani da yau da gobe. Sai da ka gwamnatin jihar Kano za ta iya ƙoƙari ta ga cewa ta tura ma'aikata sun mata kiyasi domin ta yi aiki daga inda al'umma jihar kano suke amfani da ita idan iyakarta zuwa jigawa tunda ka san iyakacin dokar sarki ƙasarsa so allah da zamu yi wannan za mu rubuta wa ma'aikata ayyuka ta tarayya su ba mu izini za mu yi daga baya za mu za a damu da kudaden mu dangane da yiwuwar haɗa gwiwa da gwamnatin jihar jigawa kuwa domin aiwatar da wannan aiki kwamishinan ayyukan na kano ya ce wannan dai mu wa mai girma gwamnan jihar kano shawara idan zai iya tuntuɓar takwaransa na jihar jigawa inda idan ya kai daga nan shi ma gwamnan jigawa ai al'umma sai yake aiki kuma al'umma suna bin wannan hanya arewa ma daga nan garin ta hanyar garin su ce to kaga shi ma karanta idan aka ga an yi shi ma sai dora don su kilemin din kudaden da suka kashe a wannan hanya a farkon wannan wata na oktoba ne da majalisar zartarwa ta tarayyar najeriya ta amince za ta biya kimanin naira biliyan 150 ga biyar daga cikin gwamnonin kasar bayan gudanar da wasu ayyuka na gwamnatin tarayya a jihohinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.